الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وصحبه بعد السلام عليكم الله وبركاته kamar yadda muka saba muna amfani da rarar lokacin da muke da shi domin ci gaba da karatun musamman da rana domin amfana daga littattafan lura da kuma dai wasu iliman domin mu kara wa kanmu jari na fahimtar addinin musulunci baki ɗaya kamar kullum muna nan a cikin mu'allaka ta farafatu bin al al-bakari wannan shine karatun mu na goma sha uku ko na goma sha hudu wanda wancan karatun mun tashi daga baiti na saba'in da uku eh, saba'in da takwas mun yi kuma baiti shida ko haka ne ya tamanin da hudu kenan yanzu za mu tashi baiti na tamanin da biyar baitin karshe da makaranta husamin idza ma qumtu ko fa'alaitu la yanfaku kashi bi tanatan li adbir raqiq ash shafratayn muhannadi حسام إذا ما قمت منتصرا به كفى العود منه البدء ليس بمئضبي سيكي سوى أخي ثقة لا ينثني عن ضريبة إذا قيل مهلا قال حاجزه قدي إذا افتدر القوم السلاح وجدتني منيعا إذا بلت بقائمه يدي وبركت كافو مجينا سيسي أخي ثقة شي wannan takobi nawa wato abin amincewa ne kalmar akun ana amfani da ita a jingina abu zuwa gare shi an gane ko misali akul ashira dan uwa kenan an gane aku bani kaza ba wai lallai sai ya zama dan uwansu na jini ba an gane kawai wanda suke tare da shi wa ila adin akhahum huda wa ila madiyana akhahum saliha wa ila akhahum shu'aiba wa ila samuda akhahum saliha to akhisi atin wannan an masa jarra ne da wancan uh, fa'alaitu la yamtakku kashfi bi qanatan li'abdin to duk wata sifar ta kobin ka a wannan zancen za ta zo da majrura ce litab'iyya li'abdin al-akhi wanda yake abin amincewa layansa ne an baribatin baya dakushewa an baribatin gaburar duk abin da za a sara da shi idza qila mahalan da an ce mahalan bi asannu qala hajizuhu mai saran nasa sai ce qadi to sai ce qadi to lalle na ba asannu an gane ko wannan qad ne shine ai qad akhassu mahali kaga mahil mahalan ne to sai ce qadi ai ma'ana qad mahaltu mahali to shine wannan wato wannan takobin mausuqun bihi ne wanda yake ana amincewa da shi la yansarifu an daribatin wala yambu amma duriba bihi idza qila li sahibi kuffa an darbi aduka qala shi hana sayf in hasbi fa inni qad balagtu ma aradtu da yayi saran aka ce masa mahalan dakata mana ai kayi salam sai ce kadi ai dama na gama fara ɗaya ne dama an yi gama tun da ya ce dama kafal auda min hulbadu idan tsadar silahu idan mutane suka yi suka nufi makamansu cikin gaggawa irin aka ce gashi nan an taho fafafa kowa ya nufi makamansa wajatta ni an za ka same ni ina kare kaina idza ballat yadi wato idan a hannuna a ballat wato ta rabauta bi ƙa'inihi da buzuzinsa a san buzuzu ko? eh yawa mai buzuzu eh to yawa to shi ma ka san a jikin gefen takobin wajen da ake riƙewar ana sa masa wajen da ake rikewar ana sa masa kaman abin nan wala ba sai ka gyara wutar to to to to idan hannuna ya rabauta da sa idza ballat yadi bi qa'imihi ma'ana zaka same ni mani'an ni ma ina kare kaina ko ina hana a zo inda bana so a zo saboda yadda mutane kowa ya dauka ya fita ni ma haka nake fita to ya gama da batun ziga kansa ta wannan bangaren zai shiga zigar ta wani bangaren amma kuma zai a cikin ziga kan nasa kuma zai sifanta wani abu wa barkin hujudin qad asarat makafati ha kuma nan sun sa ha ne suka sa ko ha amshi bi abdin mujarradi فمرت كهات ذات خيف جلالة أقيلة شيخ كالوبيل يلنددي يقول وقد تر الوظيف وساقها ألست ترى قد أن قد أتيت بمؤيدي وقال ألا ماذا ترون بشارب شديد علينا بغيه متعمدي وقال ذروه إنما نفعها له وإلا تكفوا قاف وإلا تكفوا قاسي البرك يزددي فظل الإماء يمتللن حوارها ويسعى علينا بالسديف المسرهدي yace wa barkin da yawa akwai garki na raƙuma hujudin suna cikin bacci a kwance ko wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan laka ka tashi ka rasa bacci kana yin sallah domin ƙari akan farillan da aka ɗora maka eh al-hujud al-hudud al-hudud wani ok a juduh ne a hudud ne wannan haudaj ne eh wannan kuma hujudun ne mun ce bayan ha babba wa barkin barkin din shine raƙuma masu yawa wacce suke a durƙushe kad asarat makafati bawadiyaha makafati tsoratar wadda na yi musu A asarar bawadiha ta hargitsa 'ya'yan raƙuman ko 'yan gaba-gaban raƙuma ma'ana yana so ce maka gidansu akwai garken raƙuma wanda shi nasa ne shi ya gaje su to kawai shi ba ya da burin adana abu kawai burinsa shi ne in akwai raƙuma a yanka su kawai a yanka mutane su ci to kawai da ya tashi ya shiga garken yanayi musu wata irin barazana to wannan makafati barazanar tasa tsoron da suke ji asarat don da sun gan shi ma sun san yanka ne kawai suna ganin sa za su firgita to wannan tsoron da suke mun ya sa manya-manya ko kuma ha wato 'yan gaba-gaba na garken a asarat ya hargitsa su amshi ina tafiya da azabin da wani kube wanda akwai takobi a cikinsa mujarradi wanda an zare shi daga cikin kuban tsirara haka na shiga da shi sun san kawai suka ne kawai kamar ratka hatun sai ga wata tuɗin. taguwa lokuta, za tu haifin ma'abuciyar nono ko hantsa julalatun wacce take mai ni'imar jiki tu shaikhin wacce wannan taguwar zaɓaɓɓiyar dattijo ce in aka ce da dattijo gyatumi wannan aka zaɓi taguwar da ba ka so a taɓa maka ita wannan zai ce aƙila ita ce an gane ko? wannan tsohon kalwabili ya landadi wato shi wannan tsohon yanayinsa kamar fauma ne ko kamar kere an gane ko an san kere ce zomo na amene kere na yawo zabo na yawo to kamar dai sanda su yawanci farauta ake fita da shi to gora ita kuma ta ɗan fi kere ai girma shi kuma kere ya fi kulki tsayi <clears throat> duka dai nau'o'i ne na sanda amma bambanci tsakanin kere da fauma <clears throat> shine ita fauma in ka sassaɗa ta ka yanki icen ajebi ka sassaɗa ta ka kaɗin ta farautar fakara ko makwarwa ko zabi haka ko haziya, ko zomo ko wani dai ɗan abu haka ɗan ƙarami to ka sa ai da ɗan karanka kuma da sanda da wannan sandar taka to ita fauma za ka yi ta ne ka tafi da ita gida kana ɗan yi mata ɗan wankin hannu haka da ɗan tsatsubare irin ta mafarauta eh, shi kuma kere a cikin jejin ne za ka sassaƙe shi ka yanke shi haka ne na wucin gadi in kai kuma ka gama ka yadda shi ka dawo ba shi ita sanda kawai a wajen bahaushe yana da ita kala-kala kuma kowace da sunanta sai dai da yake yau da gobe ta sa kawai mun riga mun watsar da asalin hausar <clears throat> kawai dai muna muna masa kudin goron to ita wannan shi tsohon kalwabili kamar fauma ne ko kamar kere ko kamar sanda ya landadi wanda yake mai gardama an gane ko akan ce ya landad a idan ana so a ce mutum mai mai abin nan mai gardama kuma akan ce alandat akan ce kuma alad ko ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام مي ناتم خصوماني مي قردم خصوماني تشيني يلندد ألندد ألد دوك لغة هيتي ladda iza jahada shine ubangiji subhanahu ta ce wa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman ludda jam'in ladud kenan <clears throat> kuma kakan ce ladattuhu idza ghalabtahu bil khusuma an gane ko to a tsilatu shaikhin ita wannan taguwar zaɓaɓɓiyar dattijo ce kalwabilu dattijon ya tsufa yadda ka san su da rikici irin wa'annan kalwabilu ya rame yadda ka san fauma ko sanda ya bushe dama ka san sanda bushewa take ya landa diga shi da musu ya ƙulu tsohon nan yana cewa waƙad tarral wazifu a daidai lokacin da alwazifu wato bilka shine ƙafar. gorar ƙafa ta taguwa kenan ko tabari itaqan najiyatin wa atba'at wazifan wazifan fawqa mawlid mu'abbadi a baya da muke to shine kaman ka ce kafa da in zaka yi hausar gama gari to wa tarra kafar ta faɗi an gane ko in an ce tarra ya tiru ko ya tiru walan ya tirakum a amalakum wa tarra alwazifu a lokacin Dilkar taguwar tuni na soke ta ta faɗi wa saƙuha ai shi ma tarra amma yalfizu zunin ƙaunin illa ladai abin nan abin nan wanda yake cewa abin iz ne anil yamini wa anil shimali ka'id ai anil yamini ka'id wa anil shimali ka'id sai aka yi wannan iktifa'i ake yi da guda ɗaya kenan ai wasaquha tarra ƙad tarra a lokacin dilkarta ta faɗi da macen ita ma ta faɗi ƙwauri kenan to ya ƙuli yana cewa alasta tara an kad ataita bi mu'yadi kai yanzu tsarafatu ba ka jin ka zo da wata masifa ka yarda wannan taguwar ka kashe ta wa ya juyo cikin dangi yake cewa alama za ta rauna bisharibin yan uwaye me kuke gani za mu yi wannan mashayin ɗan marisa shadidin alaina wanda ya tsananta bannarsa gare mu shadidin alaina baghihu wanda zaluncinsa da bannarsa ya tsananta a kanmu muta'ammidi mai aikin ganganci me kuke ganin zami masa gashi ya zo uwar garken gaba ɗaya ya zo ya kada ita dama kuma gashi tsoho kalwabili ya landadi wa ƙala da kansa dai sai zai ce zaruhu ku kyale shi to ko ku hana shi ku kwaɓe shi inna ma naf'u halahu kamar zai zama wannan baffansa ne dan uwan mahaifinsa ne tunda mahaifinsa ya mutu kun san tuntuni aka hana su gado wannan taguwar ko garken inna ma naf'u halahu in aka bar su ba a kashe su yanzu ba ai shi za su amfana a gaba yaro dan shekara kaɗan ko ko shekara talatin da ya kai ba inna ma naf'u halahu wa illa takuffu idan ba ku kai shi ba ku hana shi ba kasiyal barki kun kai shi can nesa da garken yazdadi zai ƙara ka da wata saboda abin da ya kamata shine ku ɗauke shi ku nesanta shi ga biran wannan garken gogar naka sai ce fa zallal ima'u ina mu kuma tuni can an tafi ma fati yace sai ga ku yangi sun yi ni yamtalilna suna ta yi mana kama yamtalilna kuwaraha suna ta yin kama da ƴaƴan taguwan nan saboda ba ta kaɗai ba an yayyanke su kawai kawai ya ɗauko ɗan taguwa ya a fasa shi sai a sutale shi a cire fatar kama ɗin shi ne a ɗauko nama irin ɗan gashin nan da ake yin an yi fita haka a ɗan ɗora shi a tanana shi a kan garwashi ko kuma toka Shi ne ake cewa kama sai suka yi ni sai kuyangi suka yi ni suna yin kama da huwaraha huwar shine ɗan taguwa kenan an gane ko huwarun naƙa ɗan taguwa kenan wanda a can zurrumma a cikin zagin da yawa banu imrul qais eh, banu imrul qais ibn zaid manat wanda jarir ya ƙara masa wani baiti a ciki yake cewa eh, idza ya'uddu an-nasibuna ila tamimin buyutal majd arba'atan kibara يعدون الرباب وآل عمرو وزيدا ثم حنظلة الخيار wa yahlaku duna hal mar'i lagwan kama alghaita fi diyat rikici ya haɗa su da banu imrul qais bin zaid manat yan kabilar banu tamimawa ne shi zurrumma kenan to sai ya zage su a wata ra'iyarsa na bat ainaka min menene bi huzwa to da ya zage shi sai jarir kun san jarir shi mahaifiyar jarir ai yar uwar zurrumma ce sai sai ya gamu da shi sai ce kai na ta jin wakar da ake ta faɗa ka yi wa mutanen ka zambo ɗan rera musu sai da ya rera masa sai ya ce kai tallahi ma a ta minu ta yi ka yi komai ba ya ce bari in ƙara maka wasu bai cika wannan in kai sun isa kawai sai ce tun da banutamin a kuma family biyar ne sai ce to cewa za ka yi ya'uddu an-nasibuna ila tamimin buyutal madad arba'atan kibara duk wanda ya san nasaba in zai kirga gidajen girma a banu tamim gida hudu zai kirga ya'udduna ar-rababa ala rabab kenan wa amrin wa zaidan thumma hanzalat al-khiyara ina banu imrul qais yace wa yahliku duna hal mar'i lagwan duk banu imrul qais za su lagwan a banza yasa ana fassara kalma al faƙadi lagata cikin hadisin muwaɗa na sallar juma'a ko kuma abin nan wai za marru bin lagawi ta cikin suratul furqan marru kirama wai za sami ulagu wa a'radu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghi jahilin to sai a kawo wannan baita da malaman tafsiri yanzu suna kashi kaga wa yahliku duna hal mara'i lagawan su ko sa mutuma a banza ba ma a san da su ba kama alghaita fiddiyatul huwara kamar yadda in ka zo da raƙuma zaka kawo taron raƙuma na diya guda ɗari sai a ciki ka haɗo da ya hai ba abin da ba za a kirga da ita ba kawai za a ɗauko ta ne a matsayin ta biyo wata <laughs> to su ma yanzu ga mutum biyar ne amma ban da su kawo huwara ɗin hmm, shi ne nan yake cewa fa zallal ima'u yamtalil na huwaraha wa yus'a alaina sai shi ana ta kai kawo a kanmu bisadisi da wani tozo almusarhadi wanda yake mai maiko saboda an gasa to wannan ne ƙarshen abin da ya kawo mana game da abin da ya shafi ɗauki ba da ɗinsa da wannan to sai mu bar shi haka sauran mu karatu ɗaya ko biyu da fata abin da ku ɗaɗe daidai Allah ya ba mu ladan sannan muka kuskure kuma Allah ya ce mana salamu alaikum wa rahmatullahi wa